على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم falau qabla babkara fa kai sababatan bi su'uda shafaitu nafsa qabla tanajjumi walakin fakar qabli fa hayyata lil buka bukaha fa qultu al-fadlu lil mutaqaddimi walau qabla babkara wato da a ce kafin kukanta na yi kuka saboda bege mai soda wato na yi kuka saboda bege da ainihin soda wata sunan wata ne da a ce kafin ta yi kukan tunawa da suna da a ce ni ma ba kai su gaba mata da suna ne da a ce na yi kuka saboda bege na yi wata ba ta ragar suna tun nafsa da na warkar da raina kabilan ta da dubi kafin da dama wala shi baka kauli sai dai ta yi kuka kafin yi kuka ba a yadda lil buka buka sai ya zama to buka ha kukanta fa ha yake lin buka sai ya motsa da kuka na sai na ce falala ya tabbata ga wanda yake baka baci wanda ya riga a nan ke nan mutum da ya riga ya kuka sai aka yi koyi da shi shi ya fi daraja to haka nan duk wanda da ya riga ya aji sai wani ya koyi da shi shi ya fi daraja saboda haka magabatan mu kenan sun kafa daraja na wato na tattauna hudu daga cikin kungiyoyi wannan al'umma din wanda su ne khawarij da shi'a sanar zindiƙai wanda sairiya da wasu da ana kira su sairiya wanda su ma ainihin wato zanadika din da sairiya din suna daga cikin ƙungiyoyin shi'a kuma walakin afratu ha min zikir sai dai na ware ta da ambato ne lalifa saboda wani fa'ida wa yake mai boyayye saboda wani point wani fa'ida boyayye sai da ba sauran kungiyoyin akwai kungiyoyin da ba a yi bayani a nan ba irin su mutar irin su shahabiya irin su asha'ira irin su kadariya irin su jabariya da ire-iren wayannan kungiyoyi sai da bar su a galibu sai da bar sauran da wani littafi daban wanda zai zo baya insha Allah akwai littafin da zai zo bayan wannan a gane shi wani da wayannan kungiyoyi daga baki ɗaya wanda ba a yi magana kansu a nan ba likai la ya mannu al-qari min saboda kada mai karatu ya kosa da karatu da mai karatu aka yi littafin da girma da yawa zai kosa to gara a ce an yi wannan an sauke sa a kara yin wani a sauke an bai tabo wanda zai kasance in sha Allah ya tattara akan ainihin mashuran ƙungiyoyi zai tattara kan mashuran ƙungiyoyi misalin zilawa da ash'ariya da jahabiya da murji'a da sufaye da kadariya da jabariya da abinda abinda ya kama da wannan domin ya kasance mai karatu ya kasance akan basira daga al'amarin wayannan kungiyoyi ya zama to da zarar an faɗi da zarar malami ya fara magana sai ga da malam wane ga aqidar shi nan a gare sai ya zama to mutum yana kan basira daga addininsa da kuma addininsa na sa masu littafin suna a turar bahiya wato lu'ulu'u bai gaya kyawu lu'ulu'u wanda yake mai kyau wajen bambantawa tsakanin annajiya wal wato ƙungiyoyi da suka tsira ko kuma kungiyar da ta tsira da kuma kungiyoyi da suka hallaka